Mutane goma sha hudu a cikin mutane goma sha tara ne suka makale a cikin wani ramin haƙar zinari ta barauniyar hanya da ake kira galamsi a Ghana bayan ramin ya rubuta da su kimanin awa arba'in da takwas da suka wuce a yankin in ta a jihar yammacin Ghana. A cewar masu aikin ceto ramin ya zurfin mita tamanin a ƙasa. Mutane biyar a cikin masu haƙar zinari ta barauniyar hanya ne kacal suka sha da ƙyar kwamandan 'yan sandan gundumar unsuta superintendent achu jiniku ya zanta da 'yan jarida yana cewar ma'aikatan ceto na nan na aiki gadan-gadan don tsamu waɗannan mutane ya ce sauran masu wannan aikin haƙar zinari ta ɓarauniyar hanyar suna taimaka ma 'yan sanda a ƙoƙari da suke yi su ceto mutanen da suka makale a ƙarƙashin ƙasa. Uh, uh, But as, as of now, no single body ya ce waɗanda suke taimaka mana sun faɗa mana cewar akwai mutum ƙarƙashin ƙasa yana neman waɗanda ramin ya rufta da su amma dai har yanzu babu wanda aka ciro daga ramin ya ce masu aikin galamsin suna taimaka wa 'yan sanda saboda su ne suka san ramin kuma wannan ramin ya kai zurfin mita 80. wannan hadarin da ya faru a ranar lahadi ya sa 'yan sanda suna neman masu wannan ramin haƙar zinarin don tantance su a tabbatar da ko suna da izinin wannan aiki ko kuma suna yi ne ba bisa doka ba. Uh, ya ce ana kiran wannan wuri kube kurum small scale mining a yankin asambisa nsuta kusa da garin pristia wannan ne suna da aka ba wurin amma dai ban sani ba ko suna aiki da izini ko kuma babu izini idan muka kama masu ramin za mu gane gaskiyar lamarin yan sanda dai sun ba da cigiyar masu wannan ramin don gudanar da bincike a kansu